I am a Muslim and I know, I need to eat so that I will grow. We are Muslims and a we know we need to eat so that. When we eat, we say Bismillah. When we do, we say Alhamdulillah. When we eat, we say Bismillah. When we do, we say Alhamdulillah. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لم يكن ولدا ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه من إله الذي لا إله إلا هو فلا خالق غيره ولا رب سواه المستحق ولجميع أنواع العبادة ولذا قدر ألا نعبد إلا إياه ذلك لأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه الله وأحد الأرض أهود إلى رسالته من جنس السماء ومن نور الشمس والهرى فقام بتبليغ الرسالة وآلاء الأمانة والنصح للأمة حتى أتاه اليقين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الصالحين وعلى أصحاب الحضور الميامين وعلى كل من اتبع عثرهم واتبع سبيلهم إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا عشرين وتر رمضان ما شاء الله صلى الله عليه وآله وسلم يمكن تريه لثلاثين كبير يعني لي لي بشابقي وتم بقي شكرا دبو بلا ومشاهد Allah ta'ala ya kaddara wa mana dawowa domin ci gaba da masjidu ahlul bait wa sahaba a gidan marigayi a nan gidan lafi Allah ya ji kansa Allah ya masa rahama a layin Hausaro a cikin wannan gari namu na cikin wada Kaduna Allah ya zaunar da wannan jiha lafiya da kuma kasar da baki ɗaya muna cikin tafsirin suratu Ali Imran jiya mun ga aya ta ɗari da arba'in ko ɗari da hamsin da hudu za mu tashi aya ta ɗari da hamsin da biyar. abin nan wani bawan Allah ya kawo gudunmawa ta naira ainihin wato dubu biyu Allah ya saka masa da alheri sannan akwai umar kuruma shi ma ya kawo atamfa guda biyu Allah ya saka masa da alheri sannan sai Hussein alƙafin shi kuma ya turo da naira dubu uku ta akam Allah ya saka masa da ainihin wato alheri. Kun kuwa kafin mu fara karatu a yau ashirin ga watan Ramadan. kuma da damar mutane suna ji a jikinsu wasu yayin da aka yi kwana ashirin ana azumi wani yake ko awa ashirin ba da duk lokacin da mutane su bi kwanaki na gangarewa haka ya kamata mutane masu cikin da shiri da tsanai alama ne fa na cewa ba duniyar da mutane ke cikin ka Allah ya kusa rubuce ta kowa ya tashi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka yace la taqumu sa'atu hatta yataqaraba al-zaman alkiyama ba za ta tsaya ba sai lokaci ya matsa juna yace wata shekara dai Allah zai ne ita kaman wata ɗaya. wata ya dawo kamar sati sati ya dawo kamar kwana haka abubuwan za su mammatse wanda duk mutumin da yake kallon yadda kwanaki suke gangarewa yanzu dukkan tafsirin da ake kan maganar za a fara yanzu ana maganar za a rufe ba maganar farawa ake ba wannan an riga an mutane shi ne maganar za a rufe saboda haka Allah ta'ala ya ce ya ayyuhan ladina amanu a wancan tanzur nafsun ma da li ghadin kowace rai da tsoron Allah ya amfani da lokacin da take da shi na rayuwa ka gabatar wa da kanta wani abu don gobe Allah ta'ala ya samu dace wannan shi ne faɗakarwa a gurguje inda inda aka ce yau muna wata rana yau muna daren juma'a a alhamis ta wuce da zaran aka ce rana irin jin ta kuma dawowa to shi ke nan ne kuma sai da hali Allah ya samu dace a samu sallah bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير أجاء من آية 154 شيء إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استغلهم الشيطان بما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم الله تعالى يا أيها الذين آمنوا يا كونه في الإيمان ما لم يتكفي تقدير ولم نظن شيء يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله لا كونه فقدك الله فقدك من ذنب الله wa'amalu bi shar'i sannan kuka yi aiki da shari'arka. abin fida ismail ibn kasir yake cewa yana ta'ala ibada bu al-mu'minina Allah ya na hana bayan sa masu imani an musha ba hakil kufari akan kamarci teniya da kafirai fi istiqali mun kafir wajen kudurce wasu wani kafatacci qaddal li alayhi qawluhu wannan fa'in Allah ya ke nuni a kan shi an ikwani hum alladhina matu fil asfari akan yan uwan wanda suka mutu a wajen tafiya wal hurubi da yaki laukano suna ci musu ba kun kasance kara ku zalika kun bar wannan ainihin wato yakin lama asabahum ma asabahum da abin da ya shafe ku bai shafe ku ba sai Allah ta'ala ya ce ya ayyuhal ladina amanu ta ku wanda kuka yi imani la da kuno kallabi na kafaru kakku kasance kamar wanda suke kafirai shi yasa yawon din harafi ne na nida ayi shine mulada na kira maqsur ko munada mabni ala dam fi mahalli nasb wasu wa huwa manqul wasu fi mahalli nasb wa huwa mubdal minhu هو إذا في محل نسب نعت في محل نسب بدت نحيهم وتحيي آمنوا إتتي جملة فعلية لا عينوا الذي وأن إتتي صلة الموصول لا محل لها من الجراء لا ألا أنت تدق كفنتي حرف ناجية وجزم تكون فعل مضارع مجزوم لا اسم وعلامة جزم من حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة والواو في محل رفع اسم كان الذين كاف حرف جر الذي اسم موصول مبني على الفتح في محل جر بالكاف والشبه جملة كالذين شين عين وتو في محل نسب خبر عين وتو كان الله تعالى إذا تكونوا كالذين كفروا لا تكفروا فعل وفاعل جملة فعلية التي صلة الموصول لا محل العام للإعراب كرب كفن شيء كما وصفت عينه وكافرين وقالوا suka faɗa li ikhwanihim da ƴan uwansu malamai suka yi magana akan ƴan uwansu din nan wasu suka ce fil nifaq wal kufr sun faɗa ma ƴan uwansu a wajen munafunci da kafirci wasu malamai suka ce a'a li ikhwanihim fil nasab da ƴan uwansu wajen nasaba inda akwai mutanen da yake mutanen kirki ne wanda suka je yakin uhud bayan an dawo su munafukai kamar yadda za mu karanta nan gaba abdullahi bin ubay bin salul ya janye mutanen shi suka dawo to waɗanda suka dawo gare waɗanda ba a kashe su ba su munafikai sai suke cewa kai da kuna gurin mu ba ku fita ba kuma kamar yadda muka ci muta muka dawo ma ma tuwa ma kuce da ba a kashe ku ba da ba ku mutu ba ina fata an gane da haka zai iya ɗaukar su munafikai sun faɗa ma ƴan uwansu a wajen munafiki ko ko a'a sun faɗa ma ƴan uwansu na nasaba ba ƴan uwa na addini ba shi yasa malamai suka ce idan aka ce dan uwa a ƙur'ani yana komawa zuwa zama anoni kamar haka Ɗan uwa wanda yake al-aqu min al-abi wal ummi aw min ahlihima dan uwanka ta bangaren uwa ko ta bangaren uwa? akan ce masa ainihin wato dan uwa ko ta ɗaya daga cikin su Allah ta'ala yake cewa wa in kana rajulun yurasu kalalatan أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهم السدس kun ga ɗan uwa a nan wanda kuka fito uwa ɗaya uba ɗaya da shi wannan kuka haɗa uba ɗaya da shi ko uba ko uwa sai sa muke ɗan uwa da ummi da ɗan uwa da abdi amma bi na ainihin wato gani sannan kamar yadda Allah ta'ala ya faɗa isar habila da kabil yace fa tsawwa lahu nafsuhu qatla akhihi fa qatalahu fa asbaha min al-khasirin da haka wannan ɗan uwanta ne sannan akan ce al'aku da ma'alan al'ikaku min al'ajira ɗan uwa na ƙabila Allah ya ce wa ila adin aka huhuna Allah ya tso mai gudun ma a malakun min ilahin tsayin illa mutar kun ga ɗan uwansa a nan ɗan uwa ne na ƙabila walƙada arsal na ila samu da aka musari a nufi gudun ma a fa'ila mun fa'ika fi mu. Haka wannan ɗan uwa ne na kabila. وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعصوا في الأرض مفسدي وأن الأخوان نتبلا سنة أكن شيء أن اقوى كما أن اقوى أتسن الدين حكم بيئة حين الإخاء في الدين والمتابعة الله تعالى من كرنت أبايا مغانا ليكي وصحب من الله صلى الله عليه وسلم ليكي شيء وأتسموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا إن هكذا ينقواني لأدين لكم أيهم وتوبيا وليس آية يتسوى ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وليس آية يتسوى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون sannan akan ce al-iqa'u da ma'anan ainihin wato fil mawaddati wal mahabba wajen soyayya idan kan aljanna sai shiga aljanna Allah zai ce wa naza'ana ma fi sudurihim min jilli duk abin da ke cikin kiraran su na damuwa sai Allah ya ce ka zo wata kila da wuri ka zauna ka sa alama wani abu ya shiri ya zauna ka sa shiri wani ya shiri ya ya sa nan ka ga da akwai damuwa don an tattara bayan da an gama wannan kariyar idan an ji za a shiga aljanna abin da wani ya nuna na maka na musulmi ka ji baka ji daɗi ba sannan kai hakuri baka ɗauki mataki ba duk wannan damuwar sai an tattara mutane Allah sai ke wani za'ana ma fi su dore in jinjin saboda za a shiga gidan da ba damuwa Allah matashin sarki yake ikhwanan ala surin mutaqabil a lokacin suna ɗin uwan juna ma'ana suna masoya juna a lokacin duk wani sababi da zai kawo ka ji kana ɗin uwanka a lokacin ba wannan sababin sannan akan ce a cikin wato al'ako da ma'anan asahib aboki mai da muka karanta ce kisar annabi dawud da wa'annan mutanen da ke ce inna hada akhi lahu tis'un wa tis'una na'aja wa liya na'ajatun wahida fa qala aqtilniha wa azzani fil kitab akan amma ainihin wato wannan haka malaman tafsiri suka ce ko dai dauki yan uwansu ta nasaba ko kuma ya ɗauki su malafai suna faɗa ma ɗan uwansu malafai wa ƙalu da ikhwani zakar fi hadhihi al-ayati al-karima anna al-munafiqina idha mata ba'dhuhum ikhwanihim yaquluna law ata'una falam yakru fi kull al-ghadri ma qutilu malaman tafsiri san an bace cewa munafiqai na faɗa ma ɗan uwansu wannan idan sai ya mutu shi malam amini shin kiki sukan ce kai da kuna nan ba ku tafi ba ku mutu ba ba a kashe ku ba yace amma Allah ta'ala bai yi bayani a nan gurin ba shin wannan magana da suke faɗa suna faɗa ma ɗan uwansu ne kafin a tafi zuwa yaƙi don su ki zuwa yaƙin ko ko a'a ya abin yake ne yace kwatankwacin waɗannan ayoyin da malafi ke magana suna nan a cikin alƙur'ani aya ta farko da zamu sarar a gaban bayan wannan shine alladhina qalu li ikhwanihim wannan suka faɗa ma ɗan uwansu wa qa'alu law aqra'una ma qutilu suka ce ku zauna sai da muka ce ku zauna da kun mana biyayya kun zauna ba ku musamman ba a kashe ku ba shi ne da Allah ya ce kul fadara'u an anfusikum al-maut ku din da kuka ga kuka ci zuwa kuka ga cewa rashin zuwan ku shine zaman lafiya idan mutuwa ta zo mutum ya san kuɗi a kansa mutum ya isa sannan yake cewa Allah madaukakin sarki ya yi bayani a wasu ayoyi da dama cewa nan maganganun sukan faɗa ma 'yan uwansu ne tun kafin abu sai ka kama kan shi baka fita in baka fita ba akwai matsala Allah ya ce fari hal mukallafuna bima qa'ada khilaf rasulillah an yajadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah wa qalu suna ce musu la tanfiru fil har ko da ku fita ba ku ganin ana rana ne irin wannan rana da ake a kimiyya a fita akwai aikin Allah ra'ayi to kada wanda ya kuskure ya fita waye zaman shi Allah ya ce kullu naru jahannama ashaddu harar kuma da suke cewa kar abu da akwai zabi daga lalazi akwai zafin da wannan yana jiran su shine wutar annama Allah yake lokali yin tsohon da a suna fahimta ne Allah yake musu faliyar abu kalilan wani ya baku kasiran da za a bi ma kanu ya za ku yi dariya ya kaɗan sannan sai kun yi kuka mai yawa saboda abin da kuke yin aikata fa in raja'aka Allah ila qa'ibatin minhum fasta'azanuka lil khuruji وقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا saboda mai ina kuma rajistun bil ƙuri awwala marra kai ku kuka da farkon al'amari za ku zauna ba za ku ji yaƙi ba a farkon al'amari ana so ne masu zo a fita cinci kuma suna faɗa ma wasu cewa ma kar su ji ba ku ganin ana rana ne daga baya idan sun buƙaci su ji Allah ya ce karya kuke ba za ku iya zuwa jihadi tare da ni ba saboda inna kuma rajistun bil ƙuri awwala marra fa qulu ma al-khalid sannan Allah ya kuma faɗa ya ce wa inna minkum laman la yubda anna lallai a cikin ku mu'mine masu imani to akwai munafiki wanda su kullun idan aikin alheri ta ji jinji jiki wa in asabatkum musibatu idan kuka ji yaki wani bala'i ya afka muku qalu tisqad an amma Allahu alayya ai Allah ya yi mana ni'ima idan lam akum ma'ahum shahida da ban halacci guri kaza da su ana ba yanzu bala'in nan hadari fa ji afka Allah ta'ala ya sanya ya kuma cewa qad ya'lamu Allahu al-mu'awwiqina minkum wal qa'ilina bi ikhwanihim halumma ilayna wa la ya'tuna al-ba'sa illa qalila to irin wa'annan maganganun sai Allah ya hana ba daidai kullum wajen aikin alheri kuma wanda ya tashi zai baka karfafa masa guya baka karfafa masa guya haka ganin yanzu ana kaza to yanzu in an yi kaza yanzu ya za a yi kaza yanzu kaza kaza kaza ne eh, akwai mutanen da suke haka su zauna idan an ce a kawo taimako in mutum ya kawo kuɗin su ba dan Allah in mutum ya kawo taimakon kuɗin su ne Allah zai da kaɗan idan wani ya kawo da yawa sai ba dan Allah ya bayar shi duk duniya ta kasa a cikin su kuma sun ki kawo kaɗan kuma sun ki kawo min yawa yasa mutane ba iya musu wallahi الله تعالى تيتي يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم سكفة آمشهم وانستوا إذا ضربوا في الأرض إذا سكتاش أينما تلاتي تفيع عدور الغساء ما في يتكتشين أي سافروا فيها للتجارة وغيرها إذا نصك أيني وتتكنا أسكين تصور كاكوا شكوا ما لم يتكتش والضرب في الأرض الإبعاد فينا والذهاب للبادث الإنسان شيء أن أدني وتتجي أصور بقاة الساعة سدي يتي الضرب هنا السير في التجارة ينتهي فيها لن تعشونش صنعي ابن إساء يتي السير في الطاعات ينتهي فيها صور لا أعد الله مخيطين تركين mun karanto a baya Allah ya ma yake lil fuqara alladhina umsiru fi sabilillahi la yastati'una daraban fil ardi yahsabuhum al-jahilu aghniya'a min at-ta'affuf haka wasu malamai suka ce idan an ce idza darabtum amma nan an riga dama an yi kuka yi tafiya a doron kasa amma dan kasuwanci wani gurin kuma Allah madaba sarki sai ya faɗa saboda ainihin wato addinin Allah kamar lokacin da yake ya ayyuhal ladina amanu idza darabtum fi sabilillah ya kuma su imani idan kuka tashi za ku yawo a doron ƙasa in yada addinin Allah sai ke fata bayyana ku tun da neman binciken bayanin ya abu yake da su nan wani aka zo aka ba da wata takarda wani yin bayani wani abu yana faruwa ko a makera a kakura a waye na farko shi takardar is local na biyu ba nan ban waya ba komai in zan bincika ban san ta ina zan fara ba ba za ku shirme kawai abu abu da labari da takarda ba nan ban waya ba komai baka san wa za ka tuntuɓa ba kai ma ka zo ka hau bayani in an gama an ta aka maka wannan labarin ina ka samu shi sai to wallahi ni ma dai wani ne dai shikenan ka kuma ai sha samu matsala ne Allah sai shi to ko ta bayyana ku dinga neman bincike da bayani ya abiye wala taqulu liman alqa ilaykum salama kada ku faɗa ga dan mutumin da ya jefa muku alama ta musulunci da mutum kun haɗu da shi a hanya ya maka sallama karka ce to kai kafin amsa ne a gidanka kai ahalin sunna wal jama'a ne kowa ya ci tukunna alama yana maka sallama alama ne shi musulmi to kare ya maka sallama ka ce to kafin amsa sallama kai ka faɗa ne a gidanka kace haka ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا أركت ما مؤمن بني التي تبتغون عرض الحياة الدنيا فإن الله مغارم كثيرة kuna neman kaddara ta duniya to a gurin Allah ne da nima mai yawa take wasu malamai sun ce sababin saukar wannan ayar wasu sahabbai ne suka mutu kan yada addinin Allah suna cikin tafiya sai suka ga wani mutum ya zo wucewa sai ya musu sallama sai suka ce wannan mutumin ƙarya yake ya koye musu kafirci ne bayyana musulunci sai suka kashe suka koro dabbobin shi suka dawo da shi ne Allah sai ya saukar da wannan ayar ya hana ɗaukar mataki kafin a bincike ai ilmuhu wa basaruhu nafizun fi in khalqi ilimin Allah wato ganinsa da kuma ilimin ya zarta a cikin dukkan halittunsa wanda la yasfa alaihim min umurihim shay'un al'amarin mutane babu wani abu da zai koye masa wa in tajharu bil qawli innahu ya'lamu sirra wa akba Allah ta'ala ya mu dace wa in qutitum ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون الله تعالى يقول ولئن قتلتم والله إن أنكشكم في سبيل الله سبحانه وتعالى الدين الله aw mutu ko kuka mutu kuna kai komo akan hanyar addinin Allah lamafikum ila Allah lalle gafara daga gurin Allah wa rahmatin da kuma kairu shi shine mafi alheri mimma ma'una da abin da kuke tara na wannan takashin na duniya Imamu Nafi da Hamza da Kisa'i sun karanta walakin in kutiltum fi sabilillahi aw da kasra bi kasr al-mim wa qara al-akharuna bi shine wani an kutiltu fi sabilillahi aw mutum faman dammahu wanda ya masa damma aw mutum هو من باب مات يموت كقولك من قال يقول قلت بذنب الآثم ومن ومن كسره فهو من باب مات يموت إلى باب مات يموت واتو كمن فإن كسوى خاف يخاف خيف wannan. shine Imamin shafi'i ya kuma cewa wa mitu wa inna muttafi zamli kasriha sab'a nafarun wa harfu huna sala haka imamu shafi'i ya faɗa malamai suka ce fallarina yuqataluna wa yuqtaluna wa inda ake kashe su wa hum yujahiduna fi sabilillahi suna ainihin wato jihadi da daga kalman Allah wa nasru dinihi da kuma daga addinin Allah bila maghfiratun min Allah gafara daga gurin Allah wa rahmatin da kuma rahama daga gurin Allah shine ya fada abin da ake ainihin wato tarawa shi yasa a wannan wawun ki istinafiya ki wani fa sabon zance ake wannan lamun din mutaasir bil qasam in dinnan harfu shartin ce wa jazmin ta bi zumu fi ilayni mudari'aini haka lamma zufiratun wannan lamatun waqi'a ce fi jawabil qasam ولئن قتلتم في Wallahi, idan an kashe ku. a wajen yada addinin Allah ko kuka mutu kuna tafa kutuka kai da komo ba ku samu kun mutu a wajen yaƙi ba amma a kan hanyar addinin Allah Allah ya ɗauki ranka sai ke da magfiratu wallahi gafara daga gurin Allah da rahamarsa ya fi duk wannan mutum zai tara a karkashi na duniya billahi alaikum yanzu yadda muke shan wahala wajen neman duniya ana wahala haka wajen addini ba a yi kuma ga shi abin da Allah ya faɗa mafirafin maghfiratun min Allah wa rahmatin khairun mimma yajma'un sai ka Allah a gyara a gyara yawa yadda muka ba duniya muhimmanci gurin neman ciki ya kamata mu ba lahira muhimmanci gurin neman ta sama da neman duniya idan muka nemi lahira sama da neman duniya neman lahirar da zai sa Allah ya sauke mana duniyar in mun fahimci wannan malamai suka ce satajiduna inda rasulun magfiratan tanhu ma kana min zunubi da sannu za ku samu gafara daga gurin Allah wacce za ta kankare muku aikin ku da kuka mara kyau wa rahmatan wa ridwanan khairan min jami'i bayi tamatta'u bil kuffar rahama kuma daga gurin Allah da kuma aikin wasu yadda Allah da alherin sa ita ce ta duk abin da kafirai suke jin daɗi a kan shi min al-mali wal masa'i fi hadhihi ad-dunya al na dukiya da jin daɗi na wannan duniyar mai ƙariya fa haza zillin za'il wa za ka da imun khalid wannan inuwa ce mai gushewa waccan kuma inuwa ce wato ni'ima ce ta dindindin shi yasa annabi ya ce da za a zo da mutum da ya fi kowa jin daɗi a duniya idan aka tsumbala shi wata saka ɗaya in aka zaro shi aka tambaye shi ka san wani abu jin daɗi sai ce wallahi sani ko labarin zama bai taɓa biyu yanzu wannan gawar ta sakan ɗai ta mantar da shi duk abin da ya dare da za a zo da kuma mafi shan wahala cikin mutanen duniya a tashi aljanna sakan ɗaya a fito da shi in aka tambaye shi ka taɓa shan wahala da shi ko labarin ta mai da ya manta saboda haka in kai kwamfiyarin na duniya da lahira duniya ke ta kasan fa kowane ba komai a kai lahira kuma wata fadama ce mai tsanani. wadda ruwa yake bulbulowa kullum ga shi a yi ga ganye ga komai ko a cikin ni'ima haka lahira take Allah ta'ala ya samu dace al-imam wato Muhammad ibn Jarir al-Tabari a littafin sa Jami'ul Bayan an ta'awil ayatul Qur'an yace yukhatibu jalla salahu ibadahu al-mu'minina Allah yana magana da bayinsa masu imani ya kulu lahum yana ce musu لا تكونوا أيها المؤمنين في شك من أن الأمر كله بيد الله kada ku kasance ya ku masu imani akan cewa al'amari da baki yana hannun Allah ne wa anna ilayhi al kuma ga Allah kadai kashewa da rayawa yake kama shakkal munafiquna fi dalika kamar yadda munafikai suke shakka akan wannan walakin jahilu fi sabilillah ku tashi ku jihadi saboda addinin Allah wa a ada allahi ala yaqinin minkum sannan ku tashi ku yaƙi maƙiya Allah akan yaƙini daga gurinku. ku da Allah ku cewa la yuqtalu fi harbi mutum baya mutuwa a wurin yaƙi wala ya mutu fi safarin ba zai mutu ba a waya hanya wajen yada addinin Allah illa man balaga ajalahu wa hanat wa shi mutumin da ajalinsa ya riga ya cika wato lokacin sa ya riga shi zai mutu kamar lokacin kai daga ya mutane ne wani akwai mutumin da kwanaki ɗauran aure ne aka ɗauko fi wuta aka ba shi sai jingina da bango yana sha ya fara zuƙon cewa watan bai gama ba aka zarara ba mutuwa ke maguduwa akwai wanda suna waya kwanaki yana waya a cikin goyi suna zaune lokacin da yake wayar ba su gane cewa an zare ba sai su wayar shi ta faɗo ana wani ka ɗauki wayar mana suka fi shuru ba bayani wala waya ka ta faɗo ba suka shi ruwa ba bayani ana taɓa shi ko ta ya faɗo kan kujera a shi lokacin da yake magana an riga an zaliya saboda haka in dai an haife ka wallahi ka mutu Kowa kullu wani unsa wa in kana salamatu yawman ala halatin hajba a mamul duk ɗan da mace ce ta haife shi duk yadda rayuwa za ta yi tsumo wata ran sai an ake shi a kan faɗa an tabbata shi makabarta saboda haka kamar daina ba kan wahala in dai an haife ka mutuwa ya zama dole akan ka wallahi ka sa wannan a kullun ka Allah ya samu dace yake cewa kuma wa'adahum ala jihadihi ala jihadihim fi sabilihi al-maghfira wa rahma sannan Allah ya wa masu imani akan tafarkin sa gafara da Rahma. wa akhbarahum anna mawtun fi sabilillahi waqtan fillahi wa qatlan fillahi Allah ya ba su labari lalle mutuwa saboda addinin Allah da kuma kisa a cikin hanyar Allah khairul lahum mimma yajma'una fi dunya shine mafi alheri akan su akan duk abin da suke tarawa na wannan duniyar min huqamiha wa ragd aishaha wato na karkashinta da kuma jin daɗin rayuwarta allazi min ajalihi yatanaf yatasaqaluna an jihadi fi sabilillah wanda duk sanda kaga mutane suna baya baya akan harkar addini ba su da lokaci duniya ce ta sa ba su da lokacin addini ba haka wani duniya ce sai yake cewa ya ta'akkaruna an an liqa'il adu suna jinkiri akan waɗannan ainihin wato majiya Muhammad Aminu sun inji a littafin sanar addu'a ulgirani fi ilahil Qur'ani bil Qur'ani bayan da ya kawo wannan ayar sai yake zakar fi hadhihi al-ayat al-karima Allah ya ambata a cikin wannan ayar mai girma annal maqula fil jihad wal hayy lalle wanda aka kashe a hanyar yada addinin Allah da kuma wanda ya mutu akan hanyar bai yi shahada ba ilahu ma ilahu maghfiratin min Allah dukkan su za su samu gafara daga gurin Allah wa rahmatan khairul lahu mimma yajma'uhu min hutamid dunya sannan rahamar da zai samu a gurin Allah ta ku duk abin da zai tara na tsakakin duniya wa awdahu wajhin wa awdahu wajhin zalika fi ayatin ukhra ko awdaha Allah ta'ala yayi bayanin wannan a cikin ayoyi ta daban Allah ya faɗa mana cewa inna Allah ishtara min al-mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum al-janna ko Allah ya ce rayukan masu imani da dukiya su faɗa wacce nake shi ne jibiya da aljanna sannan Allah ta'ala ya ce a can wa idza ra'aita samma ra'aita na'iman wa mulkan kabira can wancan gidan da faɗa wancan ne Allah zai biya da shi a can ne Allah ya ce idan ka ga ni'ima wa idza ra'aita samma ra'aita na'iman bayan an ce ni'ima sannan wa mulkan wa da mulkin babba da aka wanda yake so ya kasai kaye in nuna ya isa ya bari sai ya tafi aljanna a san ake mulki mulki na har da kafa mulki da ba juyin mulki yanwa ba za ta kare ba amma da na yi shekara takwas suna tunanin waye zai biyo ba ko wanda zai kone kai da Allah a nan baka sani ba kaga ba tabbas sai yake cewa saboda wannan nema Allah ya tsara a wani guri yake kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi wa bi zalika falyaqulu huwa khairun mimma yajma'una imamu muslim ya bude babu a ciki yace babu babu istihbab talabi shahadati fi sabilillah babu da ke magana halaccin mutum ya nemi Allah ya bashi shahada ko mustahabbar shi akan tabarkin Allah sai ya kawo hadisi daga sahal bin hulay حدثه عن أبيه عن جده يتي من ذا الله صلى الله عليه وسلم ياتي من سأل الله الشهادة بسره duk mutumin da yake roƙon Allah Allah ya sa ya shahada kuma da gaske ke yi a zuciyar shi in Allah zai kawo jihadi na musulunci wanda ya cika ka'ida da sharari, ba wai hayaniya ba a ba irin yadda ake ba kamar wasu ƙananan yara su ma karatu da su ba su tafi bayan riba Kaduna sai suke to kowa ma ya kafarta saboda haka tunda kowa ya kafarta yanzu su ne musulmi sai su tunda kawo hari cikin gari sai su koma a ba irin wannan hayaniyar ba a a samu arnatu kuna fil malamai kafafu a iri su kalli ka'ida da dawabi da komai da komai su ke yanzu gaskiyar magana dole musulmi su ɗauki mataki lokacin jihadi ne to wannan jihadin ake magana kuma mu dama duk ɗaliban da ke zuwa karatu majalisar mu sun san muna da kawai wajen karatun jihadi da ƙa'idodinsa shi ka har littafin mazmun muka sa aljihadu ta'rifuhu wa anwa'uhu wa dawabiduhu duk ɗaliban da ke zuwa karatu sun san in muna magana jihadi sun san abin da yake yi ba wai a ya ba ko ba ka'ida ba ko yana ce a jihadi mu ban yi da wannan ka'idan mu duk mutumin da yake roƙon Allah ya ba shi shahada da gaskiya annan Allah sai ke ballagahu Allah manazil shuhada sai Allah ya isar da shi ya kai shi mataki na kai wa in mata ala firashi ko da akan da ya mutu kenan mai Allah yake dubawa na kullum shi ne babban abin da Allah madaukakin sarki yake kallo na mutum ka fara gina masallaci kana tura foundation sai Allah ya dauki ranka to ko ka mutu Allah ya baka ladan kayan cikakken ginin masallaci dan Allah niyyar yake kallo sai mutum hukunci shiga wannan shi sannan summa akbara ta'ala da anna kullu man mata aw qutila sannan Allah ya bada labari cewa duk wanda ya mutu ko aka kashe shi fa masiruhu wa marji'uhu ila Allah azza wa jalla makomarsa tana ga Allah ne fa yujadihi bi amalihi Allah zai saka masa da aiki ne in khairan fa khairan alheri ne zai ga alheri wa in sharran fa sharrun in sharri zai ga sharri sannan sai Allah ta'ala ce ce wal in mutu aw qatiltu la ila Allah متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين الله تعالى يأتي ولئن متكم والله إنكم متوا أو قتلتم وآك فشيكوا فإلى الله توشرون للي wanda suka kashe kuɗin lallai duk gabaki ne za a tattara za a koma gurin Allah subhanahu wa ta'ala shi ne ibnu jarir tabari yake cewa wala in mutu an qutiltum ayyuhal mu'minuna wallahi idan kun mutu ko an kashe ku ya koma su imani fa inna ila Allah marji'ukum wa mahsharukum lallai makomar ku yana ga Allah ne sannan shi ne wanda zai tayar da ku sai saka muku da aikin da kuka yi da aka yi cewa fa'afiru ma yuqarribukum min Allah ku fifita abin da zai kusantar da ku daga Allah wa yujibu lakum idabu sannan ya wajabta muku samun yadda Allah wa yuqarribukum min aljanna sannan ya kusantar da ku daga aljanna min aljihad fi sabilillah wannan kuma na daga ciki shine jihad da daga addinin Allah wal amal bi ta'atihi da kuma yin aikin sa'ar Allah ala rukun ila dunya akan mutum ya karkata zuwa ga duniya wa ma yanzihu ankum hatta tabi'u ila dinikum ba zai taɓa cire shi ba sai kun dawo zuwa ga addinin ku sannan Allah zai cire hakkin su shine yake cewa wato wa ala tarki da'ati lillahi fa inna dhalika yubtikum qarrabukum wa yujibu lakum sukhtahu sukhtahu wa yuqarribukum min an-nar wa min nahar alladhi qulna fi dhalika asika wa ta magana qala ibnu isa shi ya kawo ainihin wato islami Allah ta'ala shi yake to fa bi rahmatin min Allah linta lahu saboda rahama daga gurin Allah ne yasa kake tausaya mu sahabbai walau kunta da ake kai manzon Allah ka kasance fazzan galizal qalbi kana da kaushin ɗabi'a kana da kaushin zuciya lam faddu min hawlik da sahabbai kowa ya wace ya baka gurin da aka ce Allah ya ce fa'afu an idan sun maka abu ka yafi musu wasta ga lahum idan kuma Allah ne suka wa ka nemi in yafe musu na uku wa shawiruhum fil amri ka kira su ka duki shawara da su a cikin al'amarinka fa idza azamta idan kai azama kai yanke cewa za ka yi wani abu ka tawakkal ala Allah to ka dogara ga Allah inna Allah yuhibbul mutawakkilin Allah yana son mutanen da suke dogara a gare shi Allah ka mu zaman masu dogara ga Allah mun lokacin sarki a cikin littafin mafatihul ghaib ko at-tafsirul kabir na Abu Abdullahi Muhammad بن عمر بن الحسين بن الحسن بن الحسين التميمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي جيكا وانا غير فبما رحمة من الله لنت له سيتي وأعلم كسني أن القوم للي متعن سني تحبهم من الله صلى الله عليه وسلم لما هزموا عن النبي صلى الله عليه وسلم يوم أهل يعني سكر قدو ko suka karye daga annabi ranar yakin uhudu ثم عادوا sannan sai suka dawo lam yuqatibuhum ar-rasul bit-tadlid wat-tashdid duk da abin da ya faru annabi bai musu magana ba ta hanyar gallazawa da tsanantawa wa inna ma khatabuhum bil kalam al-layyin annabi ya musu magana ne magana mai taushi ina so mutane su fahimci wata nukuta da kan su gani duk mutumin da kullum yake yin abu wajen ya daɗaɗa maka ran da wani abu ya kuskure ya kamata kai haƙuri ka kaura kai a kan shi me yasa kuke gani Allah yake cewa annabi ya nema in yafe musu saboda Allah ya fi kowa sanin zuciyarsa abai ne a cikin ta ya ce fa alima ma fi qulubi Allah ya san abin da ke cikin su. duk abin da sahabi zai tashi zai yakan tashi yayi ne dan neman yarda Allah wani abin garin neman yarda Allah sai a kuskure dan Allah ya faɗa ya ce yabtaguna fadlan min Allah waridwana suna neman falalar Allah da Allah kamar rashin adalcin da yawa maza suke wani matarsa za ta wani abun ma za ta yi ba da gangan matayi ne da kusa ta masa amma in ya zo ya dinga bala'i sai kaga aza rana motsi saboda bala'i to ba daidai bane kuskure ne Kuma ثم da سبحانه وتعالى لما yayin da Allah ya أن da su a wasu ayoyi المتقدمة استغباك إلى ما ينفقهم في مآتهم ومآلهم زوى أبن الذي مس أنفاني على يوسف الدنيا دلائلا وكان من جملة ذلك سكن أبن الذي وصحبه أنفاني دنيا دلائلا أن أفاء عنه Allah sai ya ba su labari cewa kun yi kaza kun yi kaza kun yi kaza amma ni kuka wa na yaƙi muku ba shi kenan ba sun masarafa kuma an liyar tariyakun wani ƙarfi a ɗanku إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما تذلهم الشيطان ولقد أصل لا عنه الله يتبع يا في إزالة الفضل الله في قال وأصحابي ولم خللا والإنسان لكم كوتسا بأمرها رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الله يبقى إيه النبي على أفوه أفوه أفور النبأ أكن سوسا أبدا وتركه التجريز عليه da kuma barin gallaza musu to ku kalla ba ku gani annabin ne fa aka ce masa walau kun da fazzan dalizal qalbi da sahabbai sun wadi idan annabi ya faɗa maka magana mai kaushi ya tantance ya faɗa ko bai tantanta ba to amma Allah ya hana annabi ya faɗa wa sahabbai magana mai kaushi shi wani mutum shi ke zama ba ma magana mai kaushi su ba zagin sai a ne musu da la'anta su da kafarta su wannan bayanin za mu kuma yi kun ganin su sahabbai masu imanin mu'mini Allah ya wala kun tafazzan da qalbi lan kuntu min aure. amma munafikai ne Allah ya faɗa a suratul tauba da suratul tahrim cewa ya ayyuhan nabi jahilul munafiqi jahilul kuffar wal munafiqi wa ghalus alayhim abdalla zamu wanda ta muna wannan bayanin a fahimta da kyau sahabin annabi daban munafiki daban abin da ya haɗa munafiki da zama sahabin annabi wannan shi ne sai yake cewa sai wani kamo da wannan ne sai Allah ya ce fa bima rahmatin min Allah linta lahu yace wa man ansafa duk mutumin da yake da adalci ya alima anna hadha tartibu hasanun fil kalam yasan cewa wannan wato zubin tsari ne wanda yake da kyau a wajen magana sai al-imamu fakhruddin razi ya kawo matsaloli guda shida a karkashin ayar yace matsala ta farko ilam ka sani الذين هم صلى الله عليه وسلم مع القوم إبارة الأنفس المخوطي wannan taushin da Allah ta'ala ya yi magana a kan annabi ibara ne a kan cewa manzon Allah yana da kyakkyawan ɗabi'a ma alƙawmi tare da mutane wanda ta tafi saurari tafsirin mu na wa innaka la ala khuluqin azim awa in muke muna bayani akan ta yace Allah ta'ala ya ce wa hatijjana haka liman ittaba'aka min al-mu'minina sannan Allah ya ce kulil afwa wa amur bil urfi wa a'rid anil jahilina Allah ta'ala ya ce wa innaka la ala khuluqin azim Allah ya ce laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma alaykum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim duk abin da zai takura wa al'umma wannan abin yana takura wa annabi shi yasa ar-raufu da kuma ar-rahimu ɗaya daga cikin sunaye na Allah amma ya arawa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sannan yake cewa ainihin wato wannan ita ce magana ta ainihin wato farko da haka sai yace Allah ya ce kami ma rahmatin min Allah linta lahum falau kunta fazzan dalilal qalbi lam faddu min hawli da haka in kaga annabi gawa mutum kaushi ya kauta sa masa magana mafi yawanci bai suka wa musulmi haka ba shi wanda ba musulmi ba shi ma wanda ba musulma wanda ya zama kan garar shi ba mai neman gaskiya ma ba shi wani bane alfarar yake ta a fadan nada faidan wa a'mada sadatan annabi ya kwararar da kyauta kwararwa sannan ya yi amfani da tsinin mashi sai yake fasasa bai da kalkalka linan wa shiddata sai annabi ya shugabanci halittu ta wajen taushi da kuma tsanani akwai mutumin da ya kamata a tausasa masa bai bukatar a masa tsanani annabi sai ya tausasa masa wanda kuma ya zama kangararre mutakabbiri ya kuma matakin da sai an yi masa irin yaren da yake da shi annabi mai irin wannan yaren shi ne fasaka bai za kalkalka linan wa shiddatar shi annabi shugabanci halittu linan ta ɓangaren masu imani ya karfafa musu wa shiddatan ta bangaren kafirin ya tsananta musu da muka ce Allah ya ce jahilul kuffar wal munafiqina wa ghalus alayhim gallana musu shi yasa yace fa ya habbaza min liman sha'a umdatan ma dalla ga duk wanda ya ga dama ya riki manzon Allah ya zama masa shi shine inda ne jagora abin koyi haka ainihin wato manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ainihin wato faɗa sai sai imaman rasulullahi bada'an wa audatan shugaba ne na manzannin Allah farko da ƙarshe bihi yuktamu zikr al-jamil wa yubda da manzon Allah ake fara duk wani abu mai kyau kuma da shi ake ainihin wato cikawa an ruwaito daga sashen wasu sahabbai sun ce laqad ana Allahu ilaina kull insani cewa Allah ya kyautata akan mu cikin mu shiriki mushrikin mun kasance mushrikai walau ja'ana rasulullahi bi hadha ad-din da manzon Allah ya zo da wannan addinin jumlat jumlatan adunquli wa bil qur'ani tufatan da kuma alqur'ani lokaci ɗaya. la taqulan hadhihi at-takalif alaina da daukar wa'annan umarnin da halin da ya yi mana wahala وما كان وما كنا ندخل في الإسلام ومكثن شيء منا شفاعة في مسلم شفاء ولكن هو دعانا إلى كلمة واحدة من الله سيفا ذكر مزوار كلمة لإيتني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا فلما قبلناها لوكسن مكة وعرفنا علاوة الإيمان مكسن ذات إيماني قبلنا ما وراءها كلمة بعد كلمة ke maka karba abin da ke bayan kalmar shahada kalma bayan kalma ala sabilin rizki akan ta hanya na tausasawa ila an tamma dinu har zuwa addinin musulunci ya cika wannan wa kalimatu wa kamulat shari'a shari'ar musulunci ta ainihin wato cika saboda haka ne Allah sai ya ce to fa rahmatin min Allah saboda abin da Allah ya yi maka na rahama daga gurin salinta lahu shi yasa kake da tausasawa akan sahabbai walau kunta fazzan galizal qalbi da a ce manzan Allah yana da kaushin zuciya yana da kaushin ɗabi'a lamfar kumin haure da sahabbai kowa ya watsi ya bashi wuri wannan yasa za ka ga so sahabbai ɗan gari har Allah Allah kake Allah ya kawo ba kauye ya zo ya dinga tuntuni ko da za ka na tuma a ƙarƙashin wato fi jannatin aliya kusufu hadaniya mun karanta hadisin wani ba kauye da biyo manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama tambaya akan tsuba da Allah ta'ala ya yi magana an ta samu mutum ya zo ana karatu ya zai samu manzon Allah ya ce to akwai rasuluka fa za a ma annallaha arsalaka an sakon ka ya je garin mu ya zo yana faɗin cewa Allah ne ya aiko ka ya ce ayi sallah ya ce ayi kaza ya ce ayi kaza karantsi da Allah Allah ne ya aiko ka sannan Allah ya ce wallahi na rantsi da Allah Allah ne ya aiko sallallahu alaihi wa sallam Allah ta'ala sai ce fa'afu anhu lallai idan sun yi abu kai kai musu afuwa sannan wasu sadafin lahun kuma ka neman musu gafaran Allah subhanahu wa ta'ala mun karanto hadisin asa ibn yasa da yake da isa abdullahi bin al-amr bin al-as mun haɗu da abdullahi dan amr dan as wa kace lahu sai yace masa ka bani labari akan siffar manzon Allah a cikin at-taura fa bala sai yace adal wallahi innahu la mawsufun fi at-taurati bi ba'a sifatihi fil qur'an yace irin siffar da aka siffanta annaba a cikin attaura akwai sashin irin wa'inda siffofin a cikin alkur'ani yace Allah ya ce ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nazira a cikin attaura sai yace wa hirzan lil ummi Na turo ka zama kariya ga al'ummar da ba su iya karatu da rubutu ba anta abdi wa rasuli kai bawa na ne kuma kai manzona ne sammaituka al-mutawakkil na sa maka suna al-mutawakkil ليس بفز ولا دليل من ذا الله با كوشن ابي ابدا باني كوشن زوتيا بني ولا سخاب في الاسواق با يا ايبو اتين ولا يدفع السيئه بالسيئه لا يا تنفع قبل الممونا ابو ولكن يعفو ويدفن من ذا الله يكن يعفو يكن يعينه وتجابيا صلى الله عليه واله وسلم فإذا الله تعالى يكن مغوبي في مطورة أكن وقت رفيق لهم وشاورهم في الأمر da muhimmancin shawara akan al'amara Allah ta'ala ya sa mu dace ana nuna cewa lokaci yayi abin da zan faɗa daga ƙarshe ɗan uwa eh? abin da zan faɗa daga ƙarshe ɗan uwa shi ne abubuwa ne kamar haka na farko ina tunatar da mutane ta an riga an shiga goma ta ƙarfi. na biyu insha Allah wannan karatu sai maganar rufewa ba zai wuce ashirin da bakwai ba za mu nufi wannan karatun na uku mu dama an riga an sani karatu ko da ramadan ko ba da ramadan bai ne saboda haka za mu ci gaba da har sai Allah ya ɗauki ranmu na hudu kuma insha Allah shi ne zamana sanar da mutane sallar idi a nan da aka saba yi in shekara da izinin Allah sannan abu na karshe shi har yanzu daga gobe kowa in an tashi kowa ya zo da dubu ɗayansa za mu kaddamar da neman taimako na naira dubu ɗaya ba na mun faɗa lokaci ce da Allah zai sa mu samu mutum dubu a jihar Kaduna duk wata su ba mu naira dubu nawa za mu tara a shekara miliyoyi mun lissafa kuɗin ya kai miliyan goma sha ko lokacin da aka fi san nan tana da miliyan goma sha ba abin da ba za ta yi wani aikin addini dan kuɗin da muke juyawa dubu ɗaruruwa ne har yanzu saboda haka akwai kuma bayan Allah da mala amini ya sani sun yi ƙoƙari akwai wa'inda wallahi tun da aka yi maganan bara a wannan watan na ramadan har wannan watan na ramadan ya alƙawarin da suke da fata ba amma ina tabbatar muku su ne kaso biyu su da takwas ka tsaye eh? malami na ke rabin goma da rabin ɗaya a cikin goma tara da rabi duk alƙawarin da suke sun watsar saboda haka za mu kuma tunatar da mutane na wannan alƙawarin yana nan Na haka daga gobe kowa ya rubuta shi dubu ɗin in Allah ya dalilin fara bugun in Allah madaukakin sarki ya kama saboda haka kowa ya rubuta shi dubu ɗin Allah ya sa mu dace ba za mu fasa ba za mu kuma ƙaddamar da wannan neman taimako da naira dubu dubu muna buƙatar mutum dubu ɗaya a jihar nan wanda za su ba mu naira dubu dubu a shekara ɗaya wasu ma wanda suke da baya wani zai iya da naira dubu goma sha biyu ya ba da nashi na shekara ɗaya ya soke wannan nauyin to ga wani bawan Allah an ci ya fara wannan shine wasari'u ila ma maghfirati kenan to saboda haka sunan ka eh to ya ce ba komai shi kenan sai rabbul izzati wal jabarut ya san shi ma malam nura ma shi ma ya fara saboda haka insha Allah ko ba abu da take subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi sai maganan masu gaisuwa da Allah masu maganan gaisuwa na idan na tashi daga karatu shi za a kuri nan Allah